This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran duniya. dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga a kan tituna a najeriya a abuja babban birnin tarayyar kasar masu zanga-zangar sun yi tare da waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna suna nema a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki goma. An yi ta a biranen Najeriya da yawa duk da gamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Wisdom Chumaniya mazaunin birnin tarayya Abuja ya bayyana ra'ayinsa. ya ce mun cancanci mu ci moriya albarkatun da muke da su muna da albarkatun ma'adanai muna da albarkatun ƙasa an albarkaci jama'a da abubuwa da yawa muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki ba kawai ta mulke su ba ya kamata shugaban ƙasa ya biya bukatun jama'a abin ya isa haka nan A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne, shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nema wa kanta daraja. Bayan haka hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi ɗari biyu. Da take mai da martani, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Benef Igwe shine kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya abu abuja ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla goma sha uku a fadin kasar a yayin zanga-zangar Vladimir karamurza mai takardar zama Amurka ta dindindin ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yaran Rasha. marubucin wanda ya taba samun lambar yabon pulitzer wanda aka yanke wa daurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022 a jiya alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi wadda amurka da kasashe abokan hulɗa ta saka cimma da rasha Kara Murza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na kasar Jamus tare da biyu daga cikin 'yan rasha bakwai da aka sako ta dalilin yarjejeniyar wato Ilya Hashen da Andrey Pivovarov. A wurin taron manema labaran ya yi bayani dalla-dalla a kan mummunan yanayin da ya fuskanta ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni goma a gidan yaron. aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa ya ce sau ɗaya kacal rashi ta bashi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa biyu a tsawon shekaru biyan da ya yi a tsari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu zaman makoki sun taru a Doha babban birnin Kata a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniye wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahab inda aka lallabe akwatin gawar haniye da na dogara wanda ke tsare da shi da tutar Falasɗinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar haniye ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas waɗanda dukansu ke zargin isra'ila da aikata kisan haniya dai ya je tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban iran masoud pezeshkian Prime Ministan kasar Habasha abi Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin mayakan sa-kai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin lumana. da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kuɗi a birnin adis ababa a jiya juma'a abi ya ce gwamnatin tarayya na ƙoƙarin tuntuɓar 'yan tawayen amma da alama rashin haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin ka iya kawo ƙalubale ya ce ya yi ta ƙoƙarin ganin ƙungiyoyin sun haɗa kai don samar da yanayin tattaunawa shugaban dai bai bayyana ƙungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lahiya. To lahiya lau malama Grace da fata ke ke tashi lahiya. Lahiya lumurya wajen naku. To wajen mu alhamdulillah sai addu'a. Eh da san ce me ya dauki hankalinka a Amurka sai kuma na ga abin da ya fi dauka hankalinka ya koma hankalinka ya koma gida na sanyi. A wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya dauke mana hankali ana Amurka amma kuma gaskiya karshen makon a hankali sai ya karkata gaba ɗaya koma gida kin san yadda al'amura suke a wannan zanga-zangar da wato 'yan eh, najeriya suke gudanarwa a rufaɗin ƙasar sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta hankalin ko ba nan amurka kaɗai ba kamar ba mutanen gida a najeriya ba ina ga hankali ya karkata domin kamar yadda ake cewa wai idan in najeriya ta yi tari ko Eh. sai dukkan kasashen nahiyar afirka su ma sa ji idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Nijar da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka daga Najeriya suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata. To amin sun mu'amilan kan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban giwa malama Grace. Hmm, haka haka yake yawa kome aka yi addu'a kullum eh, kome aka yi ana so ne a sami amfani na yin sa ba wai a abin nan a yi shi akan akan yazo a tashi ba ba wani abu ba alhali cikin haka din wasu sun jikkata wasu sun marasa rayukansu yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukansu a sana'o'insu sun tsaya cek da dai sauransu so muna fatan allah ya sa kamar yadda kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yadda rahotanni suka bayyana a abin bai yi daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya a sai san barka mutane sun bi kuma wato malama grace ni abin da ma ya fi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici amma dai abin da ya fi ban sha'awa shi ne yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga duk da yake dai ba a kansu ne matsala ko ba gare su ne matsalar take kacokan ba kamar akalla eh, akalla ba a kasar ba ga tsari irin na demokradiyya sai ga a iya cewa akalla sun fito sun ɗan yi abin da bature ke cewa sharin ɗin filin tare da su masu zanga-zangar. Eh, to Allah ya ƙara fahimta fahimtar juna da kuma a tabbatar da shugabanci na kwarai da kuma ƙara ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. wannan bala'i in bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma kasashe to gaskiya kan tasowa baki daya gaskiya kan amin sun ma'amin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfanin shi ɗaya daga cikin mm. fa'idodin wannan ne da na gani shine irin yadda 'yan najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata kabila ko wani abu ba saboda ni saboda abin da suke yaƙi a kan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin eh, tsaro da yunwa da tsarar kayayyaki to abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi saboda haka sai suka zo da murya ɗaya ake ga kamar dai da aka tsammananta za ki ga mabiya addinai daban-daban in ma lokaci na gama wasu wurare malama grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai yan uwansu mabiya addinin kirista suka zagaye su suna basu tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga su kin za a iya cewa akalla wannan A wani in ma komai dai ba a samu bai wannan dai ci gaba ne ta yadda 'yan najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar su muddin babu haɗin kai a tsakanin su babu haɗin kai haka haka tsintsiya madaurin ki daya na'am gaskiya to Allah Allah Allah ya kara tabbatar da haɗin kan ƙasa ya kuma ba da zaman lafiya lafiyayya

Madalla kamar da muka saba bari mu ah, tafi zangon gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga kaka kenan na yi sabon aure na sanyin na na samu mai gida. A'a to malama ah. to barka da arziki wallah. <laughs> Abin eh, na gode kwarai da gaske ita ah, babba yayanmu mu Bariska da a dan farinta ya samu karuwa sami da matar shi binta sun sami karuwar da namiji wanda aka raɗa ma suna salim ni kaɗan lami Allah ya raya mai gida Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki ɗaya sai kuma mu mika gaisuwar sakon fata alheri daban gajiya ta mai martaba sarki mina alhaji umar faruk bahago wanda aka bikin ɗaurin auren yarsa ramatu hamidu ibrahim kuta da angonta abdulrazak dan juma muhammad wanda aka ɗaura ma auren jiya juma'a a fada sadake birnin mina ta jihar niger to allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya allah mutu ka raba aka ce ko takalmin kazawa yawwa to amin sun ma'amin malama grace to na san yana mu ma a sashen hausa mun samu karuwa mun yi sabbin wakilai gau a leda ko? Eh gaskiya ne duk da yake duk da yake eh, duk da yake wasu su ba sababbi ba ne. Amma ko suke a leda ba da a sashen hausa duk da yanzu suke sabbin wakilai a sashen hausa. Na'am gaskiya ne. To wato shi eh, Abdulrazak Bello Kaura da kuma Ahmed Mohamed dan Asabe eh, suka zama amare amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda suka tambayi Daga eh, jihar za a fara jin muryoyin su kwanan nan. Daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma Da Niger. Niger. Ah. Eh, eh, kogi da ah, Benue. Kogi da kwara. Kogi da kwara. Kogi da kwara ne ko? Mm. Kogi da kwara ko? Eh. Eh, eh, jihar kogi da kwara to allah allah ya shige mana gaba baki daya allah ya bamu nasara to amin su amin malama grace to bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin abar ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu musamman wanda ke aiko mana sakonni ta dukkan kafafen mu na intanet da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga ahmadu manaja bauchi anguwar karofin madaki da kuma sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame wanda ke gidan sarkin yakin bauchi a unguwar karofin madaki sai kuma ta gaisar zuwa ga bilal bello yari wato dan bello uban bello a gidan yarin bauchi da kuma dan lami tsaura na kauran bauchi mai sa wai wato mai sayar da naman kaji a tashar das a garin bauchi sai kuma dan juma bauchi na honorable bashir yakubu lami wanda ke unguwan dan juma goje a garin bauchi sai malam wato malama ummi umar malama a karamar sakandare ta bakaro primary a garin bauchi da kuma malam musa abdullahi hedimasta na makarantar primary sai kuma hajiya lauratu ahmed lame wadda aka fi sani da hajiya lauratu banga a bauchi sai kuma farfesa aminu baffa na asibitin koyarwa na jami'ar atbu da ke garin bauchi gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga macu direban keke lago karamar hukumar darazo a jihar bauchi da kuma muhammad my friend babu gudu da yahaya danno azare da kuma baba uba mai bakin mai babbar tasha azare sai yalwaji dan tayi mai direba babbar tashar azare da mai martaba sarkin lagu alhaji jamilu mai gari sai alhaji amadu kakkai sarkin fatar katagum talban da rajiya da alhaji dada sarkin fawon ajiyan katagum da alhaji dan karabida mai bulawus a bakin kasuwa azare da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. To amin su mu aminto bari mu mika bari barin ta mata son son kai da aka ce so so so ne amma son kai yafi ko? Haka ne malama Grace. kaga ba fa ake samun mata suna aiko eh, sakonni ba saboda haka bari eh, zaro wannan da ya fito abokaina mata maimuna matar aliko auta kafinta yalwar gindin akwati barikin ladi da jihar plateau sai kuma amina da amina matan lawal barkeji jihar sokoto da hajara gidado tepo fulanin gindin akwati sai adama baban gida a yuku fulanin gindin akwati da hajo marar barba mai nama barikin ladi sai aisha matar usaini gwate karasuwa da fatima da shamsiya matan haddabi mai kwamfuta mai yama sai hafsat comrade iliyasu yakubu digawa da raunat isa muhammad a gwarmaji sai aisha lawal bin hambali dan silba da hajara ishaya lamu dan masanin limauro sai asabe haruna bibi watar masuwa da hajiya hadiza ramin kura sai hajiya aisha matar bakoji direba gindin akwati da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau sai halima comrade ibrahim lara gafta da aisha matar malami kura garin sarkin noma sai sani mai lange-lange da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya. Farar kafa ai da shi na shigo a sakewa. to na san yana kai <laughs> makon da ya shige kace kace kace wai za ka rama to na jira na jira ko za ka rama sai na ji shiru sai na sai bari bari suka ai ai ai kin san kin na dan na musu uzuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an sami yan matsaloli a Maidugurin nan akwai eh. hare-haren da aka kai na yan ta'adda da kuma eh. abin da ya faru a shi yasa ka daga kafa a to mun dan daga musu kafa saboda muna dan yi alheri kin san yan uwan mu ne bayan mu ne don haka dole dole mu dan mu taya su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka ah, za mu za mu abin nan eh to na sanyin na san fulani da jin rediyo ko kowa saboda fulatani ya san shi da jin rediyo to shi kenan sai wannan ba fulatani na sanyi na ya je sawo sabon rediyo to ya aje shi a dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin a cikin kwalin shi cikin hmm. ka san rediyo na daɗi akan yi musu wata jaka wata riga ba kwarai da gaske yawa riga ta fata nan to riga fata nan a cikin riga fata nan ya dora ta sama inda a gani shi yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawan mushi tafe-tafe ba shi mm, zai tashi ya kunna rediyo shi zai tashi ya kashe Wani kin san mafi ta ne akwai kisa <laughs> <laughs> akwai tattali da tsantseni akwai tattali to ashe na san yana eh. wannan fata ta eh. rediyon nan da ke jikin rediyon nan eh. ashe beraye suna jin kanshi kanshi kamar wani abinci ne yawwa to shi kenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kashe ba baya taba shi ma kwata-kwata to ashe bai sani ba beraye sun ci leda sun ci leda har sun kai ga rediyo sun shiga yawwa sun je sun sun kuna <laughs> bayan rediyo sun tsinka waya <laughs> ya sa ya kunna rediyo ya ji shiru ya kunna rediyo ya ji shiru shikenan sai ya dauki rediyo ya kai wurin mai gyara Eh. yana kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana bude rediyo ashe bera bera da ya ci har ya haihu a cikin <laughs> cikin bayan rediyo eh. yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga ya fita fir kai <laughs> shi kenan sai bafin latani na sanyi na yadda eh. na ya yi wuf ya dauki sanda shi tunda ba a raba ku da sanda a gaskiya ya ɗauki sandan shi ya fara bin bera da gudu ya ce wai a tare shi a tare shi ga mai magana a jikin rediyo nan ya <laughs> zama bera <laughs> eh <laughs> wai ashe ashe ta ke shi wannan shi shine ke magana a cikin rediyo tun da in ya bari ya tafi to eh, ba zai ko magana ba ba zai sake magana ba kaji mutumin naka na sanyin na. Alama Grace wannan duk sharrin gobirawa ne da bare bari duk sharrin su ne mun sani. <laughs> aka ce to tun daga yau ga shi dai yanzu shi yasa yanzu in ka samu bafulata ni ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne zaka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma zaka sullube to <laughs> zama na abin nan malama gare zai wannan aibu ya san duk abin da yake gaya miki sharri ne dai kawai na gurawa da bare bari kuma ba komai suna kara cin bashi ne <laughs> na ga malama tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ina zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.